إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون كتنا يا كي النبي abin da ya faru ga ɓangarori biyu na mumine daga kabilar Bani Salima da Bani Haritha yayin da suka yi rauni suka yi yunkurin komawa Madina yayin da munafukai suka koma. Allah shi ne ya taimaki waɗannan ta hanyar tabbatar da su a yaƙi da kawar da su daga abin da suka yi yunkurin aikatawa ga Allah kaɗai mumine suke dogara a dukkan halin da suke ciki.